Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an wuni lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci. Yau take ranar Juma'a, ranar da mukan bawa mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa game da batutuwa da dama, kama daga tattalin arziki, tsaro, ilimi, lafiya, kasuwanci da dai sauransu. A wannan lokaci za mu fara da ra'ayin malami na farko. Bismillah me ke tafa da kai. Sashen Hausa na gidan rediyon France International. Suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal gwamnan kebistan nigeria Nan ba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To da farko ina wa al'ummar musulman duniya barka da jama'a da fatar Allah Ubangiji ya karɓe don mu baki ɗaya. Baya ga haka ina son ku bani dama domin in ƙara addu'a akan matsalolin yakin da ake yi tsakanin Pakistan da India. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo sauki Allah ya kawo doki wannan yakin Allah ubangiji ya sa a kai karshe ne nan ba da jimawa ba suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria memba daga muryar matasan nahiyar afirka rfi gaba dai gaba suna sunana bala yaro da daga jihar zamfara tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama in nuna bakin ciki da takaici da alhini abin da ya faru satin da ya wuce wanda shugaban kasa ya zo jihar katsina aka tara mutane aka yi kiɗe-kiɗe aka yi shashanci kuma aka nuna ma shugaban ƙasa cewa ba korafi a katsina wannan ba karamin abun baƙin ciki ba ne da takaici wallahi shugabanni ku ji tsoron Allah duk lokacin da shugaba zai fito yana faɗan ƙarya shi da yake magana ya san ƙarya yake yi wayanda suke sauraron sa sun san ƙarya suke yi a lokacin da mutanen ba tsari safana wani yanki na ɗan Musa da kankara tsawon shekaru ba sa kwana a gidajensu a lokacin za a gayyato shugaban kasa jihar Katsina a nuna masa cewa Katsina na babu korafi wannan ba karamin tashin hankali bane da takaici kuma wallahi tallahi sai kun shuka abin da kuka girba sannan ina ƙara kira ga ministan tsaro na jiha ta na zamfara wallahi tallahi su ƙara jin tsoron Allah su kawo ƙarshen wannan bala'i da ya mamaye wannan jiha mun ga wani bidiyo da ike yawo satin da ya wuce mutanen da suka fito daga tsibirin maradun yadda 'yan bindiga suka tarwatsa wannan yanki wanda shi wannan minista daga wannan yanki yake kuma an ba shi wannan kujera ne domin a kawo ƙarshen wannan bala'i da ya damu wannan yanki sannan ina miƙa saƙon ta'aziyya ga mutanen nasarawan burkullu da allahirin 'yan uwa da iyalan marigayi aliyu ɗanmu kuma abokinmu wanda allah ya masa rasuwa a shekaran jiya sanadiyar hatsarin mota allah ya ji kansa da rahama allah ya gafa farta masa mai magana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya Assalamu alaikum mai magana Usain Dangwata Karaso da ke jihar Yobe da yake juma'a ne zan yi amfani da wannan damar wajen tayar da jami'an tsaro akan dogon batun da suke dan wallahi mu al'umma arewa maso gabashin Najeriya al'umma arewa maso yammacin Najeriya muna cikin wani hali sakamakon kana bacci da ido biyu da 'yan ta'adda suka yi suna garkuwa da mu kuma suna kashe mu suna kwace mana kuɗi a bangaren arewa maso gabas kuma 'yan boko haram suna hana mu bacci suna kwace mana abubuwa kuma ko kun zuba ido kuna ga dan haka ya kamata ku farka da gwamnatin da kuke don wallahi lamarin kullun ƙara kazanta yake da fatan za a ɗauki wani mummunan mataki wanda zai warware wani matsalar da yake damun mu na gode ni na usman dangote ta karasu ku tashi lafiya arabiya hausa Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Faransa. Suna na Usman Mai Dala Bushari kilo goma daga nan jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Hakikanin gaskiya wani tsohon gari na Bushari da ke dauke da dimbin al'umma matasa daban-daban da suke dauke da abubuwan hawa daban-daban. Eh har yanzu hanyar da za a cewa take sada mu da birnin da magaram tun wanda iyaye da kakanni ne suka yi ta da kawunan su da amalanke suka yi kokari suka yi haka ba tare da gwamnati a wancan lokaci ta zo ta tallafa musu ba. Zuwa wannan gwamnati mai jin koken al'umma da muke fadda yaƙini cewar za ta zo ta aiwatar ko ta asabanta mana ita ko a zo a yi gyare-gyare gama masu hannu da shuni muke roƙon su don Allah a zo a sabanta mana wannan hanya ta mu ta garin Bosheri domin samun damar eh, gudanar da zirga-zirgar mu a cikin kwanciyar hankali ba tare da tangarda ba a wannan babban gari namu na Bosheri na gode suna na Usman Maidala Bosheri kilo goma daga nan jihar Damagaram cikin jamhuriyar Niger ta shi lafiya rediyo na Faransa godiya muke da dama da ku Assalamu alaikum Radio Faransa da fatan an tashi lafiya na garba dan umma mai tambola sana goma ganin mai gasa hilin su kwanan gidan namiji jihar mara da jamhuriyar nijar mazaunin neja wanda ka sani sojin masu katuni a beji ni gaskiya wo zakala na ma bai wuce abdurrahman chani ba shugaban kasar nijar wato ya yi abin ayaba shi ya ciri tutar yabo gaskiya afirka ma gaba ɗaya ni na ɗauke cewa shine jagora na hanyar sasanci da 'yan ƙasa na cewa 'yan ƙasa abin da suke so shi ne za a yi kuma alhamdulillah ya yi kyau kuma yadda talaka suke yabo ne to Allah ya kara dogon kwana Allah ya kara ta shirkon Nijar gaskiya soja mai saka turmi ne daga nan beji cikin jihar Niger na Najeriya Assalamu alaikum Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno da fatan an yi juma'a lafiya Allah ya karba mana ibadunmu muna godiya a rana irin ta yau juma'a da kuke bamu dama mu faɗi albarkacin bakinmu da maudu'in karan kanmu. Mun gode jinjina ga Radio France International. Zan yi amfani da wannan dama wajen jinjina wa dukkanin hazikan ma'aikata na Radio France International RFI. Na gode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa International. sunana kongon mamila adamshi dan jihar da magaran a jimforiyar nijar a departaman ɗin gure da farko ina muku fatan alkhairi yau juma'a zan bayyana ra'ayina ne game da korafi da matasan jihar difa suke na game da abin da shafi harkan agadem da harkan mai da sauran yan cana da suke ƙasar wanda ana magana suna can sun tare a da magaran to ina kira ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kamata da ta saurari kokin wa'annan al'umma domin gujewa rarrabuwan kawuna a irin wa'annan duk da Nijar ba san al'ummata da wannan ƙorafe-ƙorafe ba amma da haka domin gujewa rarrabuwan kawuna ya kamata gwamnati ta saurari wannan kokin wannan matasa na jihar Diba a shi lafiya na gode da kunkun mamilla a dimshi. Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yoruba tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don azir har ma da abokina Ibrahim mai wanke hula a garin Maikodi a Kimba jihar ne tare da Hassan Adabu Lafiya dukkanin mu a nan cikin garin Fataskun muke muku fatan alkhairi al'ummar musulmin duniya ina fatan kun gabatar da sallar juma'a lafiya yau take juma'a rana ce ta mu zamu yi amfani da wannan dama wajen ƙara jawo hankalin wasu daga cikin 'yan majalisu yanayin yadda muka ji suna motion kan cewa za a yi wannan taro na ƙasa ko kuma wani abu dai mai kama da haka to har yanzu suna so su nuna mana cewa su basu san yadda halin wannan 'yan Najeriya suke a ciki ba Yaki a can ka ji cewa an je an fasa rumbun ajiyar makamai an yi waye da sauransu yan fashin daji yan bindiga haka da sauran sun sun kashe al'umma kullum a yankin zamfara sokoto da katsina da ma wani yanki na nan jihar kaduna da jihar katsina kullum ana iban 'ya'yan mutane ana zuwa a yi zina da su a kashe su a kuma nemi kuɗin fansa duk ba su san da wannan ba hassan albasari abubakar angon fatima allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin wannan matsala Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Faransa mai magana baban Fatima Garnasco gangan ƙwarar mulki ta shagari Sokoton Najeriya. To alhamdulillah yau jama'a mun daɗe kuma dama mu waɗe abubuwan da ke damu Na farko muna musulmin duniya barka da sauƙon kasance lafiya kuma muna da gare ku kuma aikatan gidan rediyon Faransa irin ƙoƙarin da kuke muna na waɗannan dabarun da ke damu mu. To na farko ina jinjina ga mai girman marafan gangan da shi da honorable Bashir Marafa dangane da irin ƙoƙarin suka yi mana na kawo mana kasuwa a cikin garin gangan, wadda za a buɗa yau muna fatar Ubangiji Allah ka sa a buɗa cikin sa'a kuma ta zan cancantatta ga mutanen gangan da kewayenta ya zama alheri gare mu mutanen gangan da kewaye mun gode mun gode Ubangiji Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa na jaddada wannan cigaba da kusan kamar garinmu na gode mai magana baban fatima garin da suka Assalamu alaikum sashen Hausa da Radio France International. Yau kira na da zan yi game da al'amuran yau da kullum shine ina kira ga 'yan siyasa da shugabannin mu na arewa da kungiyoyi na mata da matasa da na cigaban arewa don allah su ɗauki mataki game da 'yan uwanmu da suke kwaso yara musamman mata tsofaffi mace ta kwaso yara ƙanana ta tafi kudancin najeriya a wulaƙanta tana bara tana kwana a gindin gada ko gindin wata gini haka kawai da neman taimako to kuma ta wani gefen akwai laifin shugabanninmu da kuma su wa'annan kungiyoyi ya kamata su fito ba kowa ne ya kamata dole gwamnati ta samu masa aikin yi ba amma kungiyoyi su girgiro su hanyoyi na sana'o'i da za su koya wa ƴan mata wanda za su dinga yi suna samun taro da kuma wani rufin asiri a can amma ku ku bar ƴan uwanku a wulaƙance su taho ane musu kallon wulakanci komai ana ga arewa mu ne ba mu ci gaba ba wanda ba za ka taba ganin kudu ya tafi arewa a wulaƙance, haka yana wulakantar da kansa ba to me yasa mutanenmu ba za su dauki mataki akan irin wannan abubuwan ba domin a gyara eh, wannan abu bai da amfani saboda mu arewa mu kaɗai muke irin wannan abubuwa a ƙasar nan da fatan za a ɗauki mataki a taimaka allah ya rufe asiri to madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman hassan alhassan silaja da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international